sai ka shiga wani website da ka rijista da wanda ya rijista kenan in ka shiga website ɗin zai kawo ka nan da ya kawo ka nan sai ka danna wannan maƙwallon ƙwaya uku ga su nan a gefe ga shi nan sai ka yi login ga wanda kuma bai rijista ba sai ya danna wannan registration ɗin to ga wanda bai rijista ba zan ajiye mai link na wancan bidiyon da na yi a sannan baya akan yadda ake mani na shi wannan bitcoin din na kyauta kuma wanda ya rijista to dama already da ya log in ne kamar haka da ya log in ya buɗe masa kamar haka sai ya saka gmail ɗinsa da password da ya sa gmail ɗinsa da password shikenan sai ya log in yana yin log in ya buɗe mishi kamar haka don ya buɗe mishi kamar haka nan zai ga yadda ake wannan mayan ɗin ko in ce zai ga mayan ɗin shi kamar yadda kuke gani shi yanzu yana da total power na 3257.44 gigahash abinda nake da shi kenan abinda yake saka shi wannan mayan ɗin na wayar ka sauri na kamar yadda kuke gani yanzu shi yana da 0.0001 a ah, bitcoin saboda haka yanzu idan so nake yi in yi withdraw nan withdraw zan shiga idan kuma so nake in turo bitcoin zuwa wannan wayar ɗin tawa still domin me a ƙara mataki na gaba ko kuma a ƙara mai gudu a wani fanni na biyu kenan sai in shiga wannan replenish ɗin in na shiga sai in bi in turo sabon adires wanda zan turo domin a ƙara mataki na gaba ko kuma a ƙara mai rubutu wannan ɓangaren referenshi. To amma idan ba wannan zan yi ba, idan sau nake kuɗin da na samu in yi amfani da su sai ne in nema a ƙara min wannan kuɗin. To saboda haka sai in narkar da wannan kuɗin ma da na samu a ciki, ma'ana a ɗebe su sai kuma a ƙara min kuɗi. in gane? Ba sai na turo. wani bitcoin daga wata wayar ba domin ya ƙara min cikin abin da nake da shi shi zan yi amfani da shi in ƙara investing ɗinsa ma'ana in ƙara saka shi a matsayin mai jari domin ya haɓaka wannan gudun yadda yawan wannan gudun ne ya sa ya rika samun yawan mining ko kuma ya rika samun yawan wannan bitcoin ɗin da ake mining saboda haka yanzu sai mu danna wannan re investing. kamar yadda kuke gani ga wannan giga hash ɗin ku riƙe dubu uku da ɗari biyu da hamsin da bakwai da ɗigo arba'in da hudu to yanzu bari mu ga idan muka yi invest ɗin zai ƙaru ko ba zai ƙaru ba kamar yadda kuke gani ga shi nan mun yi investing. Wannan gani kamar yadda kuke gani gashi nan total power maimakon da dubu uku da muka da ita kenan ta dawo ne kimanin dubu takwas da ɗari takwas dubu takwas da ɗari takwas da ashirin da shida kuma kusan ma ta harɓanya abin da muke da shi domin gaba ne manin ba laifi yana ɗan yawa mun gani gashi nan an ɗebe shi gaba ɗaya an ƙara gudun shi wannan Qur'ani din nawa. To ta haka ne kai ma za ka riƙa ƙara mayin ɗinka gobe Ina fata wannan bidiyo ya ƙayatar da ku. Ina fata za ku mana share da like na wannan bidiyo. Kuma ka sani ba wai iya Bitcoin mining kawai ake a wannan website ɗin ba. Misali idan ba ka so idan ba ka da sha'awar mining na Bitcoin za ka iya danna wannan alama ta plus ɗin nan. an ganta na misali first an gani gashi mun tsere mayan ɗin mu kun ga gashi nan ya tsaya cak an gani yayin da kuke gani mun tsere shi to yanzu idan wani ko muke so mu yi mining ba bitcoin ba misali wannan xmr ɗin kawai wannan stat ɗin za mu danne haka idan dash square muke so shi ma wannan step ɗin za mu danna haka idan litecoin ne za mu danna wannan step ɗin haka idan ethereum ne shi ma wannan step ɗin za mu danna haka idan ethereum classic ne shi ma za mu danna wannan step ɗin to duk abin da kake so kai mai a wannan website shi za ka yi saboda haka ina fata ga wanda bai register ba akwai link da zan ajiye na rijista wata mai rancen bidiyon nawa na watannin baya saboda haka sai ka yi amfani da wannan link na wannan bidiyo domin kai ma kalli yadda za a kai yi rijista a wannan website domin karka samun bitcoin kyauta ina fata za ku mana share da like na wannan bidiyo amma bari ku gani mu dawo mu dawo shi ma yanzu yanzu mu ga ya ci gaba okay okay. zama ɗin ya ci nan da haka sai ya kai wani wa'adi na abin da nake buƙatar in cire kenan sai in amfani sai in dakatar da shi sai kuma in cire kayana na fata wannan bidiyo ya ƙarasar da ku